karfe tara agogon najeriya nijar kamaru da chadi takwas kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ke magana kan mita 22 gajeren zango michael kudison assalamu alaikum barkamu da arzikin sake saduwa da ku a cikin shirman dare ga kanin labaran duniya dakarun najeriya sun kashe 'yan ta'adda sama da 80 a wasu jerin samame da suka kai sassan kasar cikin mako guda da wuce rwanda ta caccaki amurka sakamakon takunkuman da ta kaka ba wani ministan ta da ta zarga da taimakawa 'yan tawayen m23 na jamhuriyar demokaradiyyar congo ma'aikatar tsaron amurka za ta sallami ma'aikata sama da dubu biyar daga mako mai zuwa to ga labaran kamar yadda suke Shalkwata tsaron Najeriya ta ce dakarunta sun kashe 'yan ta'adda 82 tare da kama guda 192 suka kuma ceto mutane 93 da aka yi garkuwa da su a cikin mako guda da ya wuce a sassan kasar. Daraktan yada labarai na ma'aikatar Manjo Janar Marcus Kange shi ne ya bayyana haka Abuja a yayin da yake wani manema labarai bita nasarori akan nasarorin da dakarun suka samu. kangi ya ce dakarun sun kuma kwace ɗimbin makamai da ababen hawa daga 'yan ta'addan a samamen da suka yi daga ranar 14 zuwa 21 ga watan fabrairu mali nijar da burkina faso sun gabatar da tutar da ke alamta kasancewansu a birnin bamako watan sun gabatar da tutar da ke alamta kawancensu a birnin bamako a wannan asabar kusan wata guda bayan da suka bar kungiyar ecowas ko cdao da ta kasashen yammacin afirka ministocin harkokin wajen kawancen is ne suka kaddamar da tutar a wani taro karkashin jagorancin firaministan mali abdullahi maiga bayan da shugabannin kasashen uku suka amince da ita kamar yadda wata sanarwa daga ofishin yaɗa labaran kawancen ta bayyana tutar IS ɗin kalar kore ce mai ɗauke da tambarin ƙungiyar a tsakiya gwamnatin kasar benin na cikin alhinin rasuwar ɗaya daga cikin jami'an gwamnati mai mukamin ministan harkokin sakandare da fasaha da koyar da sana'o'i koharo yiv a shabi ministan ya rasu ne a ranar alhamis a wani hatsar mota a yayin da yake tafiya zuwa faraku a daidai lokacin da yake shirin halartar ranar harshen uwa ta duniya a jiya juma'a 21 ga watan fabrairu an bayyana mutuwar mutane uku hadarin da suka hada da mai tsaron lafiyarsa wanda ya mutu nan take yayin da aka garzaya da matarsa da direbansa da suka samu munanan raunuka asibiti ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na rfi gwamnatin rwanda ta caccaki matakin amurka na kakaba wani ministan ta takunkumai sakamakon hannu da take zargin yana da shi a rikicin da ake a gabashin makwabciyar ta kongo a ranar alhamis da ta gabata ce baitulmalin amurka ya ce ministan haɗin kan yankuna na ruwanda james kabarebe wanda tsohon janar soja ne yana da hannu dumu-dumu wajen taimakawa 'yan tawayen m23 da take mayar da martani ma'aikatar harkokin wajen ruwanda ta ce waɗannan takunkumai ba za su kawo ƙarshen rikicin jamhuriyar demokaradiyyar congo ba tana mai bayyana su a matsayin rashin adalci. adadin kisan kai a afirka ta kudu ya ragu da kusan kashi goma a rubu'in karshe na shekarar ta gabata kamar yadda ministan ayyukan 'yan sanda na kasar ya bayyana sosai ya ce a duk rana mutane 75 ke kashe kansu ma'aikatar tsaron amurka ta ce za ta rage za rage ma'aikata dubu biyar da ɗari hudu a matsayin wani bangare na kokarin da shugaba donald trump ke yi na rage ma'aikatar gwamnatin kasar rage ma'aikatan za a fara yi shi ne a mako mai zuwa kuma zai kasance cikin shirin sallamar ma'aikata dubu hamsin na ma'aikatar tsaron da aka shirya wani babban jami'i a ma'aikatar darin selnik ya ce pentagon za ta aiwatar da shirin rage ma'aikata kuma tana iya rage ma'aikata dubu ɗari da hamsin Papa Roma Francis ya shiga mako na biyu asibiti a wannan Asabar kuma ana raɗe raɗin cewa har yanzu bai fita daga cikin mawuyacin hali ba a yayin da manyan mukarabansa ke kokarin dashashe jita-jita a game da makomarsa ofishin yaɗa labarai na vatican ya tabbatar da cewa papa roman ba zai jagoranci jadar Angelus da ya saba yi kowane mako ba a wannan lahadi yana mai cewa za a wallafa hudubarsa kamar yadda aka yi a makon da ya gabata a ranar 14 ga watan fabrairu ne aka kwantar da shi paparoma francis a asibitin gameli sakamakon cutar lumfashi da haddasa masa lalura limoniya a dukkan huhunsa biyu lamarin da ya tayar da hankula ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ministan harkokin wajen rasha sarji lavrov zai ziyarci tehran a cikin kwanaki masu zuwa don tattaunawa da takwaransa na kasar kan batutuwan da suka shafi dangantaka da ci gaba kakakin ma'aikatar harkokin waje na iran ɗin ismail bakai ne ya bayyana haka a wannan asabar inda ya kara da cewa lavrov zai gana da wasu manyan jami'an iran to labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international ga shirinmu daga